Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 8 ga watan Satumban shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa akalla mutum ɗaya ya rasa ransa a yayin da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ginin wata majami'a a jihar kaduna inda kuma suka cinna mata wuta albarkacin bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya masana na nazarin tasiri da ƙalubalen karatun yaƙi da jahilci a jamhuriyar nijar ana tunawa da mu da bamu samu dama ta zuwa makarantar boko ba da amma da girman mu muka samu aka ba mu dama muka shiga cikin zamani haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda zaman kashe wando a tsakanin matasa yake kawo tarnaki ga cigaban al'ummomi a nahiyar afirka muna kuma nan tafi da labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Masauraro Assalamu alaikum da fatan kuma wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a Birtaniya ta yi bikin cikar shekara ɗaya da rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth inda iyalan gidan sarautar da ma al'ummar ƙasar suka gabatar da addu'o'i. Bikin na zuwa ne yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa goyon bayan da iyalan masarautar ta Ingila ke samu na dishashewa musamman a tsakanin matasa. sarauniyar wacce ta rasu tana da shekaru 96 a duniya ta kwashe shekaru 70 a kan kujerar masarautar ta kuma rasu ne a ranar 8 ga watan satumba a gidan sarautar balmoral da ke yankin scotland bayan mutuwarta babban ɗanta charles ya zama sarki sannan mai ɗakinsa ta zama sarauniya kamila sarki charles da sarauniyarsa a yau juma'a suka halarci wani taron addu'o'i a wata mujami'a da ke kusa da fadar balmoral charles ya jajanta wa al'ummar kasar cikin wani sautin da aka yada ta kafafen sada zumunta inda aka kafa wani hoton tsohon wato tsohon hoton mahaifiyarsa a gefe jami'an hong kong sun ce an yi ruwa kamar da bakin kwarya da aka daɗe ba a samu irinsa ba a birnin cikin dare zuwa wayewar garin yau juma'a wanda ya janyo ambaliya a titunan birnin da tashoshin jiragen kasa da ke karkashin kasa kazalika ruwan ya haifar da zaftarewar kasa sannan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum biyu tare da jikkata wasu sama da ɗari ma'aikatar hasashen yanayin hong kong ta shaida cewa alkaliman ruwa da ya kai santimita goma sha biyar da ɗigo takwas da wato santimita goma sha biyar da ɗigo 81 tsakanin 11 dare alhamis zuwa tsakar dare jaridar hong kong time kuma ta ce wannan shine mafi girman alkalaman ruwan da aka samu tun bayan shekarar 1884 rahotannin gidajen talabijin din yankin na hong kong sun nuna fayafayen bidiyon da aka kora a kafafen sadarwa inda ruwa yake ta malala a kan titunan hong kong da makwabciyarta shenzhen da ke lardin guangdong hanyoyin jirgin kasa da ke karkashin kasa su ma sun yi ambaliya da kuma titin karkashin kasa da ya hada wato da ya hada har da tsibirin kowloon kafar watsa labarin koriya ta arewa a yau juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaƙi mai nutso a ƙarƙashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jiragen jiragen da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin koriya da japan shugaban kasar kim jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar laraba cewa jirgin ruwan wato jirgin ruwan yaki mai lamba 841 da aka lakabawa suna hero kim kung ok wanda ya kasance sunan wani dan kasar mai mahimmanci a tarihin kasar zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yakin kai hare-haren dakarun sojin ruwan kasar koriya ta arewa masharhanta sun ce da alamu jirgin ingantaccen samfurin jirgin yakin karkashin ruwan zamani soviet ne da ke ajin romeo submarine wanda koriya ta arewa ta saye daga kasar china a shekarun 1970 sannan ta fara kera su a cikin gida tsarin jirgin ya kunshi inda za a iya harba kambu goma yana nuni da cewa ana kyautata zaton jirgin na makare da makaman kare-kare dangi da makami mai linzami. wani harin da rasha ta kai da makamai mai linzami ya afka birnin kriviri a ukraine tare da kashe wani jami'in 'yan sanda sannan kuma ya raunata wasu da dama a cewar ministan harkokin cikin gidan ukraine igor klamenko garin krivi shine tushen shugaban kasan ukraine volodymyr zelensky sannan kuma dakarun saman ukraine sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa ƙirar iran samfurin shahid guda goma sha shida cikin ashirin a yankin odessa waɗanda rasha ta harba da sanyin safiyar yau juma'a a bisa bayanan jami'an soji wannan shine karo na biyar cikin makon nan da aka kai hari odessa a cewar gwamnan yankin ole kipla ya faɗa a wani sako da aka wallafa a telegram a wani hari na daban akalla mutum uku sun ji rauni bayan da rasha ta kai wani samame a arewa maso gabashin birnin sumi wani rahoton kungiyar kare haƙƙin wil'adama ta human rights watch da aka fitar a yau juma'a ya ayyana cewa 'yan taliban a afghanistan suna aikata laifin nuna wariyar jinsi sakamakon hana mata da yara mata 'yan afghanistan samun walwala tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a shekarar 2021 an ba da rahotanni da dama kan yadda kungiyar take kokarin danna haƙoƙin mata da yara mata tare da kokarin hana su wata mu'amala a cikin jama'a a cewar rahoton mai taken yadda mulkin afghanistan ke gudana ƙarƙashin ikon taliban abubuwan da aka haramtawa mata a ƙasar sun hada da hana su yin zirga-zirga bayyana ra'ayinsu yin aiki neman ilimi takaita kayan da za su saka da kuma kama su da ake yi ba tare da bin ka'ida ba taliban tana zargin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin yamma da yada farfaganda akan mulkinta inda ta jaddada cewa sharuɗan addinin islama take bi saboda haka duk wata adawa da wannan tsari matsala ce ga addinin a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen china a yau juma'a ta shaida cewa shugaban kasar venezuela nicola maduro zai kai ziyara china tsakanin yau takwas zuwa sha hudu ga watan satumba lamarin da yake nuni da sabunta dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da dangantaka take daɗa tsami tsakanin beijing da kasashen yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen china ziyarar maduro za ta gabaci wasu tattaunawa tsakanin wata tawagar venezuela da ta kunshi mataimakin shugaban kasar da ministan harkokin mai sannan a bangaren jami'an china kuma ta kunshi ministan harkokin wajen kasar wang yi a shanghai tun farkon makon nan mataimakiyar shugaban venezuela delcy rodriguez a wani sakon da ta wallafa ta manhajar x a yau juma'a ta ce gwamnatocin biyu suna kokarin karfafa dangantaka tsakanin su kana za su faɗaɗa haɗin kai da ayyukan ƙasa da ƙasa wanda ya ta'allaka akan zaman lafiya da girmamawa waɗanda suka kasance ginshikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya. VOA. A gaida Aisha Mu'azu wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. rahotanni daga jihar kaduna da ke arewacin najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a ginin gidan wata majami'ar katolika a karamar hukumar zangon katab inda kuma suka cinnawa wa gidan wuta wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum daya wakilinmu isa lawal ikira na dauke da karin bayani da farko dai 'yan bindigan sun yi yunkurin ganin sun shiga gidan malaman addinin kirista ne da ke fadan kamantan a kudancin jihar kaduna amma bayan abin ya ci tira kuma suka lakanci manyan malaman addinin kiristan da ke cikin gidan sun riga sun fita sai suka cinna wa gidan wuta wanda wannan kuma shi ya yi sanadin ɗaukar ran mutum guda kuma tuni ma rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da wannan hari da 'yan bindigan suka kai sai dai kuma ta ce ta ɗauki matakin gaggawa in ji mukaddashin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan a yanzu haka ganin irin salon da abubuwan yake faruwa gashi an kai masallaci gashi ana kaiwa limaman cocika to wannan ya sanya yanzu haka shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ya kafa kwamiti na musamman wanda suke bincike su tabbatar da su wane ne suka akatar da wannan abu sannan kuma menene mishan nan insha Allah ko su wane ne in Allah da Allah zai bamu nasara mu kamo su labarin shirin kai wannan sabon hari da tsallake rijiya da baya da manyan malaman addinin kristan suka yi kafin a kone gidan nasu dai ya jawo hankalin kungiyar kiristoci ta jihar kaduna wadda shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya ce wannan hari yana da ban tsoro yan bindiga sun shigo gidan da fadodi suke zama to allah ya sa da fada da mataimakin fada sun fita da ba su same su ba sai suka cinnawa gidan wuta amma akwai wani dalibi wanda yake makarantar horaswa na fada ya zo yana kamar attachment a gurin to wutan nan ya kone gidan ya kuma kone wannan dalibin kurmus to wannan abin ya zama mana da bakin ciki da damuwa sosai domin a tunaninmu kamar an fara fita lokacin da ake sace mutane da kuma kashe-kashe sai gashi mun dawo makon da ya wuce an bayyana mana yadda yan bindiga sun je wata masallaci sun harbe mabiya to gashi kuma sun zo wata coci to kira muke wa gwamnati da cewa a tashi maganan tsaro fa ba maganan wasa ba ne wajen yan birga suna dawa din yanzu zai zama da wahala fiye da diya gashi ana yunwa a kasa gashi ana wahala a kasa kuma a dawa a ci gaba da shanin tsaro to ba mai dadi ba ne dama dai a ranar alhamis ne rundunar yan sandan jihar kaduna ta gurfanar da wasu yan bindiga guda goma sha uku da kuma wasu guda hudu da ta ce an hallaka su sai gashi kuma a daren wannan rana ta alhamis an samu wannan sabon hari a gidan malaman addinin kristan da ke fada kamantan a kudancin jihar kaduna wanda wannan kuma shi ya sa asp mansur hassan ya ce rundunar 'yan sandan yanzu ta zage dan dantse matuka idan aka kula cewa tun daga dan wata uku da allah ya sanya shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya zama cp na kaduna an samu ci gaba sosai ta hanyar dakila miyagun laifuffuka a jihar kaduna wannan ya hada da banditiri in ka kula da hanyar abuja kaduna wanda da mutane ba ma su bi ko akwai wata alaka da kuka gano tsakanin waɗanda kuka kama 'yan bindigan nan da kuma kila wannan abubuwan da ke faruwa yanzu eh alal hakikanin gaskiya kaga sai bayan mun gurfanar da su ne to shine sai waɗannan abubuwan suke faruwa wanda muka kama din nan zaka ga manya-manyan su wanda muka kama inda suna alaka da jihohin nan na kusa da mu jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka dinga fama da hararen 'yan bindigan da suka hana kowa sukuni musamman ma dai a shekarar bara. Sai dai kuma duk da samun saukin waɗannan hare-hare a farko-farkon wannan shekara. yanzu an fara samun rahoton hare-haren jefi-jefi a wasu sassa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ta gaida Isa Lawal Ikara. Yau takwas ga watan Satumba ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara a zaman ranar yaƙi da jahilci ta duniya domin yin bita kan ƙoƙarin hukumomi da ƙungiyoyi akan ilimin yaƙi da jahilci musamman a ƙasashen da ke da ƙarancin ilimin zamani. Wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto kan muhimmanci da ƙalubalen ilimin yaƙi da jahilci a jamhuriyar Nijar, ƙasar da kusan kashi tamanin cikin ɗari na jama'arta ba su da ilimin zamani. A shekarar 1965 ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa karatu da rubutu da husaha da al'adu mai suna UNESCO ta ƙirƙiro da ranar yaƙi da jahilci da ake tunawa da ita a kowace shekara a ranar takwas ga watan Satumba. Janguriyar Nijar ta bi sahun sa'annanta na duniyar a yau domin tunawa da wannan ranar da ta zo a bana a cikin yanayin juyin mulki tare sabbin hukumomin soja. Madam Elizabeth Sherif ita ce ministan karatu da bunƙasa harsunan cikin gida lokacin da take wa 'yan Nijar bayani a talabijin ta ƙasa a madadin gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar ta ce. La journée internationale de l'alphabétisation doit donc être perçue comme une opportunité. Ranar duniya ta yaƙi da jahilci wata dama ce ga magabata da 'yan ƙasa domin raskwanar ƙoƙari da ma cikas inda aka samu a wannan fanni. Minista Elizabeth ta ci gaba da cewa wannan wata mahaɗa ce ga 'yan ƙasar game da duba fasaha da ƙwarewar da suka cimma a ɓangaren bangaren yaƙi da jahilci haka ma ta ci gaba da cewa zai ba da damar ƙara motsa jikinmu domin bunƙasa wannan fannin da ke a ɗaya hannu abinda ke samun ƙoƙari a wani sashe daban. A dai ƙasar ta jamhuriyar Nijar kusan mutane daga 'yan shekaru goma sha biyar zuwa abin da ya sama da suka kai kashi da 68.9 cikin ɗari ne daga mutanen ƙasar sama da miliyan 26 abba su iya rubutu da karatu ba. Amadu Kane shine shugaban ma'aikatar bunƙasa karatun yaƙi da jahilci a garin birnin Kwanni. Ranar takwas ga wata na tara ko in ce watan Satumba na kowace shekara kowace ƙasa tana tsara irin wannan domin a gudawa al'umma ayyukan da ake na yaƙi jahilci kuma mutane su ga amfanin shi domin kowa ya kama. Wani da ya ci moriyar wannan karatun mai suna Abubakar Kamai wanda a yanzu karantarwa yake yi a makarantun nan yaƙi da jahilci ya yi mini bayanin alfanun da ya samu ganin cewa bai samu damar yin karatun boko ba. Rana ce ta farin ciki a gare mu domin ana tunawa da mu da bamu samu dama ta zuwa makarantar boko ga da Amma da girman muka samu aka ba mu dama muka shiga cikin zamani. 'Yan Nijar kusan miliyan uku da dubu ɗari biyar ne dauko daga 'yan shekaru bakwai zuwa 'yan shekaru goma sha shida ne a ba su zuwa yanzu haka a boko kuma suna garamba a cikin tuna a wata ƙididdiga ta shekara ta 2022 wata matashiya da ta samu yin karatun yaƙi da jahilci na tsawon shekaru biyu ta ce lalle ta amfana. Muna shi Ahmad mun samu amfani sosai saboda mu iya karanta mu iya rubutawa har mu koya mu wasu kuma dai gani ba irin magana ta tabi na iya rubuta ta kuma na iya karanta. Shekara ta biyu dai ne. karatu an ka ga maka lamba ta salula in baka iya ba gai kana iya ka rubuta ta kuma kana iya in kana wani kasuwanci kana iya ɗan rubuta da Hausa ga abun da ka samu da ribar da ka samu ga abun da ka sayar a ƙasashen nahiyar Afirka inda mafi yawancin al'umma ke fama da jahilcin rubutu da karatu haɓaka yaƙi da jahilci zai rage tazara tsakanin waɗanda suka je bokon da sauran al'umma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yayin da ake ci gaba da samun karuwar alkaluman rashin aikin yi a nahiyar afirka manazarta kuma na ci gaba da bayyana yadda zaman kashe wando musamman tsakanin matasa yake ci gaba da haifar da koma baya ga ci gaban kasashe a nahiyar yayin da akasari ake dora alhakin wannan matsala kan hukumomi wasu kuma na ganin cewa matasan kansu a yanzu ba sa iya tauɗawa domin dogaro da kansu wakilinmu mu muhammadu rabi'u ya duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman Zaman banza yana nufin yanayin mutumin da baya yin aiki mai wahala dangane da zamani dangane da muhalli ra'ayin zaman banza yana da alaƙa ko dai tare da kima na tsoratarwan otium wanda yake hana dan adam a wancan lokacin gudanar da lamari da ke da halaka da siyasa malam awal masanin zamantakewa yana mai cewa to da farko dai zaman banza shine hausa suke ce zaman kashe wando mutum ya zauna anguwa bai aikin kome rana ya kaura ya kaura inuwa ya kaura ya kaura yana cikin anguwa yana ta je karangu to abin da yake haddasa zaman banza da yi abubuwa da yawa a ciki dai hammu lissafa yansu kamar haka na farko girman kai yana taimako matuka a taimaka a yi zaman banza na biyu raunin gwamnati na rashin kirkiro ayyukan yi na uku shi ma abu ne mai kama da girman kan mutum ya karatu ya ce yana da digiri ya fi karfin wani aikin me yasa wasu ke ganin cewa zaman banza ce uwan dukkan munanan ayyuka duban yadda za ta iya haifar masa dukkan munanan halaye alhali kuwa mai himma wajen aiki bai kamata ya ji tsoron tasirinsu ba kamar yadda hankali yake bukatan abinci mai gina jiki wanda bai shagaltu da tunani mai tsanani ba wannan halin zai iya shagaltar da shi da munanan tunani Malam Sunusi gani yake cewa sana'o'in nan Allah ya wallafa mana shi kala-kala kan duniyan nan. Duk ilahirin sana'ar da kace za ka yi in kuma halal in ka za ka nema wallahi shi Allah ya taimaka maka a hanya. Amma yau in kace mummunan aiki ne dole Allah zai rabu da kai ka je ka karata da ka. Yau akwai misali ɗinkin keke na nan, kira na nan, masana'antu na nan dewa wanda wai ba shi aikin gwamnati za ka shiga ka samu abin da za ka ci da kai da iyalanka ba. Yau in kace za ka zo ka daure ka nemi ka koyi sana'an hannun nan to fa ko mai aikin gwamnati nan a inda kake she ya zo har wurin kando yana buƙatar abin da kake kera wannan to me yafi wannan dadi a rayuwa manyan laifuffukan dan adam wato kwaɗayi rashin tausayi kishi rashin zaman lafiya girman kai kasala da sauransu idan suka ritsi mai girman kai sun samu sinadarin da zai ƙara musu tasiri da kuma matsuguni na dindindin. Malam Hafiz na cewa. Gaskiya rayuwar matasa na yau yana cikin ƙalubale, muna cikin kakani kato kamar misali guda shi matashi idan an ce mishi i ba an ki shi bane in an ce bari ba an ki shi bane har yau idan babban mutum ya kira ka ce maka i to innan ka san abu mai kyau yake nufin ka da kai in ya ce ka bari kuma ya hane ka ne da abu mara kyau bisa wato a rayuwan shi wannan shi babban mutumin din ya ga abu uku uku ya gani ke kila ya bi hanyan hanyan din da ya bi bai ga sakamako mai kyau ba me yace maka ka bari kila ya bi hanyan ya ga sakamako mai kyau shine yace maka kai to kila kuma yana zaune an ba da tarihin wani shi ma ko ya bi hanyan ya san sakamako mai kyau ko ya bi hanyan bai san sakamako mai kyau ba to haka kuma ko ya ji tarihi ko kuma ya gani ma'ana zan ce to eh, kuma yau mu matasa muna da matsala da yawa da gaske matsalolin da muke da shi akwai buri dukanmu akwai abin da bature yake fara kuntar duk shi wani matashi burin shi ya kuntar da kuɗi yana son rayuwa mai sauki bai son wahala sarari da masu zaman banza ke zaune na matsayin kasuwa ne ga masu safaran makamai masu kasuwancin mutane mambobi na kowane irin abubuwa don aiwatar da gurɓatattun bukatunsu. Ya zaman banza a rayuwa dai ba abin da ba za ta haddasa ba. Don me sa in ka lura ka gani matasan mu yanzu duk ba su son aiki mai wuya. Yana kai su su je su toni kashin mutane su je su sayar don su samu makudan kuɗi yanzu su yi amfani da shi. To me zai hana kuma me neman haddasa fitina a ƙasa ko a gari ko a wani ƙauye in ya ga wannan matasan nan zai iya zuwa ya ruɗe su da ɗan kuɗi ƙalilan. Su ga kuma aikin da zai sa su nan ba wani aiki ne mai wahala ba. Shi in su shiga ciki ne da su san ashe mummunan aiki ya sa su. Yau zai ta tara su ya ce musu to je ba su kuɗi kamar misalin zai jaka ɗari biyar biyar su je su haddasa mugayen abu ya tara su ya ce to kamun mu tafi wannan aikin akwai sha'in da zan dafa in baku ku sha don ku samu ƙarfin jiki tafiya yin wannan aiki sun manta shi abin da je ba su su shan nan abin da je gusar da hankalin su ne to shi yasa matasan yanzu duk galibin su kake gani ga dogon buri kuma ba za su je su tsaya su nemi sana'a ba ko da yake a wani bangare kuma wasu gani suke cewa zaman banza lokaci ne da za a yi amfani da shi don hutu saboda idan aka koma kan aiki a samu kuzari to a duniya kuma mun san idan mutum bai wahala ba ba zai huta ba don shi ka wahala tukunna ka huta don iyayen iyayenmu nan za mu gani da muka tashi ko ya kai a gida akwai dumbu da ake kira she sun je sun yi noma a je a girbe a zo a shanya tukunna a shigar da ita lumbu mu kuma mu zo muna amfana da shi sanda aka wahala ne tukunna za zo a mori wahala da aka yi to amma yau mu matasa mun fi so rayuwa dai mai sauki to a rayuwa mai saukin nan kuma yana kai galibin matasa ga hallaka sa'an nan menene mahangan addini bayani game da wannan batun Malam Aliyu yana mai cewa. Tarbiya na daga cikin abin da zai iya hana yaro zaman banza zai iya saka yaro ya san me zai a rayuwansa zai iya saka yaro ya san me zai nema na sana'a duk duwane yana daga cikin tarbiya. To amma a addinance shi zaman banza baya da fida a Islama ba shi da fida Islama hakika domin shi mutum Allah ya gina shi ne akan wato rayuwa ko kuma ce cin halal. To to ashe kaga idan har shi taya da sana'a to hakika in ba baka hankali ba za ka same shi a hanyar cin haramun ko da muka nemi sani idan magabatanmu sun yi sana'a malam aliyu ya raddi kamar haka shi ubangiji tabaraka ta'ala ya halatta mana yadda za mu iya neman wato sana'o'i wanda za mu yi idan ka duba misali ko a cikin aikin haji ai Allah ya magana yayin da kun gama aikin haji lokacin da ba ku da aiki aikin ku ya kare za ku iya tsururan waɗansu abubuwa da za ku yi wanda za ku nemi abin tasarrufin shi yasa har Allah saukar da aya ma cikin alkur'ani yake cewa walaysa alaikum junahun am tabtagu fadlan min rabbikum ka gani wannan aya ta sauko ne akan maganan aikin haji yayin da kuka gama aiki to babu laifi a gare ku yayin da kuka ga guzurin ku ya kare to za ku yi aiki wanda kuka san na sana'a wanda za ku yi amfani saboda kada ku zama wahala akan mutane gaba daya menene ummal aba'isan da yasa zaman banza ki addabar matasa kuma ma mu ce da shiga cikin abokan ne masu zaman banza da shaye-shaye su suke haddasa zaman banza. Ta yaya za mu shawo kan wannan batun da ke da nauyi mai kuma hana matasa tashi? A cikin annabawa mun ga annabawa da yawa wanda suka yi sana'a. Annabi Daud misali makeri ne ka gani akwai annabawa wanda kiwo annabi sallallahu alaihi shi da kansa an nuna mana cewa yi kiwo ma wata ran har ruwa yakan tafiya yayi a gonan mutane a Madina domin a bashi abin da zai ci to kaga ashe ya nuna mana cewa shi sana'a abu ne mai kyau amma sana'a kuma ka yi shi ta hanyar halal ka yi shi ta hanyar halal domin duk zaman banza shi ke kacin haramun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mana kullu lahamin nabata bil harami fannaru aula bihi duk nama da ya tsira jikin dan adam ta hanyar haramu to wuta ne ta fi dacewa da wannan naman din bisa dukkan la'akari wannan batun ya kasance mai hana jami'ai masu kula da matasa barci muhammadu rabiu danba muryar Amurka daga nan gaundare cibiyar Adamawan kamar. A gaida Muhammadu Rabi'u, to masu saurari kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. masu saurari yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labarin wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafin kasar jamhuriyar kamar sabuwar ito ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kulab din kuton ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kulab din bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulab din ya yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicibi da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya maka san eto eto ya zo ne gyara na kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wani da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da deuxième yanzu an wasa an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kamaru shine cotton cotton football de garwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kudi jaka miliyan hamsin deziyem ya samu ashirin da biyar da troisième canon da quatrième sun samu miliyan goma goma to a don kuwa walla yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwel in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ba duk yau a madadin eto tun da muke a kamaru ba taba yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san maciciwo ba sai miya ya kare mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. takaicen a yau juma'a birtaniya ta yi bikin jakar shekara ɗaya da rasuwar sarauniyar ingila elizabeth inda iyalan gidan sarautar da ma al'ummar kasar suka gabatar da addu'o'i bikin na zuwa ne yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna cewa goyon bayan da iyalan masarautar ta ingila ke samu na dishashewa musamman a tsakanin matasa jami'an hong kong sun ce an yi ruwa kamar da bakin kwarya da aka dade ba a samu irinsa ba a birnin cikin dare zuwa wayewar garin yau juma'a wanda ya janyo ambaliya a titunan birnin da tashoshin jiragen kasa da ke karkashin kasa kazalika ruwan ya haifar da zabtarewar kasa sannan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum biyu tare da jikkata wasu sama da dari. Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaƙi mai nutso a ƙarƙashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan. Shugaban kasar Kim Jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar Laraba cewa jirgin ruwan yaƙin mai lamba 841 da aka wa suna Hero king Kong-un wanda ya kasance sunan wani ɗan ƙasar mai muhimmanci a tarihin ƙasar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu David Greenberg. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.